الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'i musulmi shi ya yi dace ya allah subhanahu wa ta'ala na laibe na ɗaifin juma na yi tsafa gutota shi ya tsaye shaban na jin kwalin gani mai tsafa ya yi tsayen june 2014 al-miladiyya nga ba su koya san yi jufe tiya wajen ne wa ga ɗaya makanta ko man in shuta cin wani na gayi maudu na ya baza cin wani nan insha Allah ta'ala e wani alamari shi ba ta macilaya ce a ruwa in don da so ci ga sa wuce ce wani ciwo ga macilaya ka tuwa to rabe yawan macilaya muliki yo mu macilisa bago arziki yo mu macilisa bago zuriya yo mu macilisa dala so ce ga yi takwai qur'ani da huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a rayuwa ya zawon gijiji bayanin a tutujin a rayuwa yi jin inji bayan do ci ba rai to ci yabluwakum ebe yi mai chule yi fatin da yi izin jarabawa ayyukum ahsanu amala zai ga wuji ken dogo yi nan za a tiya bai for class yau za a tiya bai distinction yau ina tura yi wani su ta ci wannan nawa su ko waje nasara yi ya tiya mu mace da mace ko ta ci wani min ya zai ji hadisi ji ishara lo ba ke dai alkhairi ha wace zanen dole ta cikin gwada a ga yi man jau alaza tara galibin ilimin addini usulu zawon gishi lajilozun ƙur'anu ba bayanin addini jin ya zaji annabi ga kawo ga allah ya mai titon alkhairu allah ya mabai zai irin ne a ce ga alaza tara galibin bagwayan dukiye wani wufi kwen tocho lajilozun muke egifi mutoji ya yi wuya a'a babu a ta addini lo ya buru babu yadda bukatar masalacin babu yadda bukatar yin makanta babu yi kun gizi fiyo ba za sa kwabba gizi fiyo bai wani wudu ki ya mufi na dawa na annabi muhammadu ga wagai waga wallahi mai tito alkhairu laye mai tiya za ku wa na sana amma na ki bata shiga alkhairu ji wani magudan yan nan to ko yi tsayi ladin da alkhairu kullu shi jama'a musulmi shi min za alkhairu kullu ji annabi muhammadu jiye ga soce fauku ijona to a ce ga tewo ga gakken guna ga fauku ce tsara gan ilimi na efike ce guro wuri ki yi to ngayi wala mi otuye na we gbani babu yezo dan agbomi katon sai dai etulogani da katon ebuna tura ya zaji tun sasha ji ma fa e na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shaitan ya gizon efin ibula gizon gbogbo ya waye gini, wajen shi dana na ogagwa sun ga fi falala ya waye ishe ta kula su ko ya yi tsadakin ya efin gurun na shi alamar ya ilimi kan dunduna zuwa zarana eje bukata ya boje shi gani biyu kan gawa gile ya katon, ibuna tuwaru ya zaci su amma ifin eh, da buwa na wajen gaka ya gama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi mini hadisin ciko ga alkur'anu hujjatun lak a warai ba wayan kur'anu fa ko dulu fe hujju ya zawangi a da ke lo tun gani biyu nan e ga sai bayan egwagan da ko jan shiga yayi a hujjatun alai ko ma wa sai hujjata ci na ga wa zafa kiyamai zanga wasu agba kila wace ya ci ule ba nga mali ude da su to a gaji zai ya ge kuka mashin wani zai gan wuna gudugo nga malaman shiga ilimi kan dondo nimi ne gubo waju je zafi ubu a daga wagayen na ilimi waga kodin rufe ilmun nafe ilimi na gasi amfani ya zai juna a ilimin zuwa ko kuwa ga fegun ya zai juna kan kici ilimi fegun ya zama lokaci ne za su majata ba wuyen ilimi na da ko sai bai kyaci jama'i musulmi shi idan yanka kanca na ya bai tiyan ilimi wani ugayi kan na ga wasu ya gani bai kafin na ewa ga wasu ya gani bai tafiye tun nasu fe wa tita cin ogoroi fe litiwe fe litiwe awa awa e wago jidada kan don do etungu fe le ga oje ndo ilimi we uza wangi jila jilozo galu kwa la marinda da ogwa e bona mujiwo etungo cina wa lo ci da aljanna na yukai ndi faruwa ya manji gogan na ja tsara gani ga ilimi a sai liye ga hidima ilimi na ya ji lajilozu ne kwai gwaga da wani a amma sasha hajibe suna na na biyayi na ifin alkhairin da cina jiga gwana ikai babu jama'i musulmi shi isi tu so shi ya yi labari mini ya alkur'anu iga da suratun nisa ga alamsara idan an yuzakkuna hun balillahu yuzakki man sha wala na fasila galam sa'a ila alladhina yuzakkuna anfusahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ne lo ba za na je litita chana ita tunguruwa jona yuzakkuna anfusahum ay yamdahunaha yamdahunaha bi husn al a'mal ezu fi watita tunguruwa gibe tunguru nu de lo ne da wa sei yiga takwa bu la mari de digo يزكون أنفسهم أي يمدهونها بحسن الأعمال ولا تب... عن الآثار وفي الله ya يولي غيفا ياتي بتندي awa awa yigawa yigawa etun guru wata wa ya fakan dondo amma e tun cin waje e tun waje wai ji e e tunani lo ba musa yi ga tarki ya waga musulmi tuya kan don do damuwa wai kiji ne ji na sokowa no mi ji gyaru ebo na adiyar zai fogwa bi ci shona bogo jama'i musulmi ji mo juro ne wa gani bai manyi na gafe wata tashin gwara gida za wani ji gayi sau ga le ba da shi da ba iga takpabu iga igimi alijanna zan don don lobe yana igimi ne wa mu ji akida wani jama'i musulmi ji gama lawa kara hangin da hukuncin bacci za wani gizo ya gwana tona waye jina wadda dai riga abuwa ne a rai wadda wadda dai riya bugu jami'ai musulmi shi e waga man da'i musulmi ne wugan bai ta tazkiye musulmi ne wugan bai tazkiye a shiga gaga so ce ke ga yi mini suratun najmuwa قام الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى so shiga allazi na yusani buna ka ba iran if ya le zai haɗe a ya gan da tu laifi ko shi ne yi sha gani da tu ka ba na jin gosu ne ke ci da na ke na ka ba shi na wani ya gosu na ga illan laman wadda a kuma gan da tu wa gishi ibn haɗe zai gan da da na sai annabawa su kwaji to annabawa su kwaji ma a gasko ga iradu beya amma so ci ga santu e ya jibiya na ga mai sun na jiga ya tisha ne annabawa jibu E ji ka bayira to so gairi na mai beya na mai bebe tiya e yau amma ga santo ne ya lobo ba amma ya kuwa ga waye zata cikin bwa zata cikin bwa ga wani wanda ya? ko wanda ya? ko wanda gagale ya? illa lamar gai illa sagaya inna rabbaka wasi'ul maghfira to shuwa nabi muhammadu gafaru da sai sauni na bai zali ba tunan fani wa gani bi mace saitun ga wa alamu in an sha'aku uwa alamu bikun in an sha'aku min al'ad to shigan da kike nishani da ku annabi adama na mu sa daga bola wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum a ci aga to yanzu na ji zuri yuna kami na ji fi mai faya ba kun ne jona ije kike ne ya be fela ga ya di sai abdullahi bin mas'ud ne di fasara yi sai dai ya gi don du aga fera yi da su zo zumanin kusa guni na ke jifo malaika foro bayan yi umar bi kasbi rizgihi e jifo kinwa diyo focin wa lai je kan zagurin wayo kashe zabanza ngayi in an tuwa jinnatun kin da na ibn kasir jin fasara da yi na malaika da kan ejimi kice sheila kan a zo mi wa zuwa a kan ina zandun da fila to kila ayan nabi mun gai bai so she gaga fala su zaku an su takum ya musulmi shi e ga wata ta cin shi baragi mare wa a'lamu bi man ittaqa to ce zai suna ga zando ci zahiri udana ne ugo yanda su na amma ya ga da ba ga malama mu ci kun da shiga fa inna ruwasal ulumi kathir zai je la ilmi adini ya zawangi na doku amma wa ru'ataha qalil zai je fa etun login da ka tun da ga yayi man shi dokun amma kishi ya tsunda su da ilimi ha jama'a musulmi shi ita al'amarin shi ko iti ya gani da kiyo tasbiya hadisi bi kafilu ba gana ibn kasir rahimahullah ga alhassan albasari ganbe al'imam katare zan na ji aga ga ayan na cuci ya zai shigo ita yahudu ganbe nasari amma ga ita ga ka'ida yin tafsir su bi umumin laf la bi hususiha la bi hususi sabab killa ci cayan na wunji wucewa ga walotu mai hukunci ne da zada ya lita kwata da wuce kin dona game yahudu ga ga wata tashan gwaragima a shagai ga ganbe ita wa ruma mu. sallallahu alaihi wasallam ibuna litta ga nanu abna'ullahi wa ahibbahu aga ga yi socho aga mai zabo yace ne yin socho bando to aga lange da kula aljanna illa man kana hudan aw nasara to shiga tilka amani yubu gure ga mana zan do ni janna sai zai ga takwa ya wuce bin tsarin ga mana bando to aga ta masalan nar illa ayyama ma'duda ta ta kafi wani ta ta bugu ga da laki da zai ji buga le ba zai ji kibata ne ji ba ce awa ga wu ne ba wuri fe ba goji e bona to na wai lobe ina e ba je lore wallahi tallahi e za ji shi zo su fe lobe akida yin sunne amma abi a kan pa zan do ce jin zagi na ji da de na ga mutun yawo in khawari da wazi fe shi sai akida da de mutun mai mai sunna zan ci littafi da alagba fe bebe da wasu na masu mafa to a waga wa wata tacin gwaragiya yi gata tawi biyo zai jiya na jahila mun ji boji wangiya ji kan don dola ne wajen mutu da su je so ci kace wa ga abu ya falamma zagu azaga Allahu quluban iddana man da ci fasfa wani so shiga ifa min ya alama yi wugo ga za fasfa wani ga yi wa wata tacin gwaragiya dushimi da yiga yi ga ba yau ka tutuna wani bazoge annabi ibrahim ga bazoge zikyau ibrahim a tamimi tabi mu ciko ga kan don don ga tun bai soce ba za yi ta annabi ibrahim ga addu'a na waju ba ga wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ibrahim ga su kwa mai lafiya ga mai zuriya mai ke ku cin ruwa ga wasu ba mu cin wani sai daga mai ya'manul bala ba da ibrahim riga ko gwa masiba yi da gogo zuma anabi ibrahim annabi ibrahim ga tilla lita soci kun ga magabe da ma mun shiga inna a minkum mata mimma ta'buduna min dunillah ne gwawa ko jama'a ne ji bara wa bada bainana wa kuna da bago jama'a musulmi musulmi tuya gani da kiyan taski kuje ko anja a shaga mini ya taski yawan musulmi fiutin ekun guru na zai baro shi lona emanci oji za kirki wanda mini sai fayin yahudu galibin nasari emanci na ji lotun alkhairi ji nan ga ya ji takama da yau a ya ya ce tun gure yanzu ijo ya emanci haji awa baba imam ku yi abu baba yi jiga fai jiwa zikin abu a jiga ji kafa wayan kaza a ga galatun alkhairi kaza biyu a gaji kaza ya ci tace wasu yawa ganin wabe gani bai Kur'an ga tilka ummatun kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malu etun da kowe ngu ni lolo gani da yin a jin wa gaya bogo jama'a musulmi mai man ciwo e mi bo akali mai bida jawo etan dondo na fetin mi bo yin to alkhairi na ore gba yin e ne tita ci e bo ne to zan dondo a ta ga jin tu su ko ji nasara yi musulmi hadisi bai mai ba sa yi suke bo e ti da yi fi ya gani da taskiye musulmi wati gbaragi da shi mi dabuwa migo migo hadisai na yi yin e ce jijin a cigon hadisai amma mai gina alharis mun yayi labari ke dai a da zabagin da shi na bi ba halifa wuce kwanan ga yi usman bin affan na iyele ko yana nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam mai musulmi ji fata gunke zaba gidabwa na jiya wa gani da ya gin zagin annabi su ko ya gin zagi guba yana sai biyo sai usman bin affan tun gai zaba gindo shi bele yanin fekin usman usman mashina sahaban ci kunna na yin al-mikda da gin akwad na mudamin sahaba na ji zai ji da mashi kuluba sahaba nabi muhammadu jina. gai shi a yau a zan dami zai ji alawa da jinnan a shiga shi da kuma a abu ba abu bi fari al nigda salman al-fari a da buta inda ce a cewa butu inda ce a da zabutuwa ba to sahaba mu cikon na kiwuga idan e le zai e ki sayyidina usman ya gbaru bona mudan na mudan to jikana mu fai gati izabagin e na ki dalili ube ji jaciyan sahaba sahaban cikon na fega ga amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nahsu fi wujuhil a asura ga anabi muhammadu ji foro ga yi fi gajikane te zijon almaddahin zai je kin zawon gizi zan gajika ta ma ba ji gbogbo ma ba ga ibe miye kawo gajikane tun yawa ayawa giba gan

ufe da dinga za kila wani daga cewa zimbu wa ya kashi ya wa mafiya ɓata alamu ya yanke ki e waga ga musulmi ya gani bai wuce wuce wani ga ga ga wasu wuce zai wuga ya na fanima zuwa na fanima bugo jama'i musulmi shi islami ni gani bai wuce sakwai a shaga bayani bai bayani biya yi kede ezabagin doci abubakrata sahaban shi kwanna na manje ji dalili gan bai hadisi ne ti bu e ciwo gabe sun liman da kibu da rukubo ci da sun rukubo sallawa na waraka mu ci dena to na yi zan ci na yi fahimta da ci kai ne amma ba kuma je ji dalili bai hadisi ne sahaban shi kwanna to abubakrata muga muga samiya rajulan yusni ala rajulin annabi sallallahu alaihi wasallam be wo mi su zaba gindo ci e dozando ci e kin fa kala wai hak annabi sai ga ginde zanne ga fulani ya be tunna na waylo na ka ta'ta unuka unuka sahibik ga waspa sai yo ba wajin na waye jida na waye kutun ko cin zai laibi azu yayi wala wa buja laka da cikin na waye kin da ثم ga النبي قال نزل وفي لسن تبي قال Da كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة ضرورة قبل دبي نزيني من يبو أكيجيو kuma da ya ganke ke shi dabuwa za na faide bukatan ya ji wangi ya ciki kya nabi muhammadu gan sallallahu alaihi wasallam gafal yakul ahsibuhu kaza wadda ya ga me ga. zahiri ka zata ne yau Akalman na labi kawo gokin zana wace wajen ga wala uzaki alallahi ahad wala uzaki alallahi ahad mi fa nili zan zangalo ba so shari amma na tsode mai kpai da shani wani da bugai wagai saka idan na kan dunduno gabbe ga wakin zana gama lamun jiga katar tiyaya za na waga lokin din da jika tuyan kin yi larabawa jona wasu ɓangundo aga wakin zo ga lafazin na labubuwa a sibuhu kaza wala uzaki alallahi ahad ibn zawangi zore wallahi tallahi wata liwe kici ne ta yin zahiri mu amma so da ba su ne sai su ku sai su ku bugo yi sa al'amarin nan yi ga dalisa fiye hisul muslim ya shak sa'id bunu ali bunu wafa alkafani na goyace da bayan jama'in musulmi jauna mun bebe bayani ga kan dondo agabe musulmi kin ina huwa gana kan dondo na aga wakina wujiga wa ma mafi ofe lagwafa a'a ke wabe wani ewa ga wujiga alahuma la tu'aqidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa ko dan wani yace ne ga cin gona ebuna wujuwe dana yawan ki mu majin hacha na so ci mauci da wuri to ko ga mu me tiya kiki ne kimbo o mu fagan be mi ne na ja ke ga me ja a tele ga babu mi gewa kuma ya guba ga jama'i musulmi na ga yayi ne wa gan be musulmi lokaci na ga bikin wani adabi be da hadisin nan iga da littafin islam muslim waje shara ike dai ziyada da bayan albai a gaba yi da shawabul iman ita su wuce ko bana gayi wa lafazin na wala bi ngayi waj'alni khairan ya zunnu to ko amila fi tiyan bolo bolo tiyan ne ji zatu wani ko ya fami ga mi na ke ga yo kan dundu ne zaga be wo kin be wo annaba su soci ya gwabe so ma ebona kikin za ufan gwala za musamman waga yayin prison Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun isa duwan ne iga da hisnul muslim ya da duwan nan ene waga musulmi ga aga bi ukina hadisin na al-imam buhari bai gani bi da al-adab al-mufrad shewa albani magawa ta ibina littafi wani man shiga wadda su sa yana hadisu na ja tazu bai ne wani rikin da na shekul buhari na hadisi zuwa yi fi fi mawuzu shi fi amma shewa albani na jidi mai fi na ciji takrijin hadisu shi na gan wata su su kuga man kunna da alfairi na gayi bojin ya farko na yi nifa, ilami fa e ga ya yi makanta ko man in sati ube ina in dundu aga ya wani lokaci na aga bega a kin wata ubo na otila lite soshi otila lite soshi miliyan bocin shi e ga oga yi man ke ya zin da e ya kusa iri ya kusa kwakwata galiba ce ya ci ubo ma kin nan wa jebe ni ya gwako man jigin da gima kanta jina na e zaka tujin amma suna ube aje basa. san ji wani da ya zube ya e bocci bo wele ga ya kpanna wusawo idda e komishina ko minista beba wani wacce ga wacin da yiwuwa da siri na waji yuna in don da wada nga ngaya amma wa za a duwa ko ba a tiya so jama'i musulmi ji ifati ta ci igaluwa ko da yin aita ma ibn udami ne ai bu ci dukiya wajo ga man da ganda yaji manga ankali man ga hankali ladai na da waza wangi da wani wai ga man yalle ya je ba ta ci da inda wa ga man ba ya da na ce da bagin da ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya le waje tu sai ya ji waje tu e bona bwa kon zagi je za ja yau imani ya ji gogun wai wani annabi da ya ga naki sato aqli wa din ankali ya tuta yin wayo adini ya tuta yin wayo kila adini ya ce tuta jin al'ada sallah ya ji kanta da ya ci da ake hannu da wani satu ya wani ka ba ta ga wala daga kuwa waye to fula wala da ya basa ci jawari galle ga wajen ya dabe kwaya ma a ga yi musu mutum zala muza a wadawa be zamuci na lobauna ga alaka zabe wa ture nijin da bai ko ka kaza yare awa awa ebona manga ya Tura manga mai wo ebona lisafi te ka ta wadana mai tun da ba wa gada ya koya jama'a na Sulaiman da na soci jiya yi nan ga wattabahu ma satu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sayy dole a sihiri da ajiye ba nabi sulaimanu zuma jaliu galato ce liya nabi sulaimanu ga uwa ma kafara suleiman ai wa ma sahara Suleiman annabi sulaimanu bai ku siriya mujin da wasu bai ku siriya muje zuwa na soci jin aga zawan gidi ga sirin na ya kunna jiga annabi sulaimanu fa laji zawan gidi mulki bugo jama'a musulmi iti ya gani bai ku siri muja muja mudda ne na manyan yahudu gani bai nasara ji lasun ba zumaya annabi su kwa ba ken godin manyan musulmi ji na gwako waka tuji aji uboci na wayi taimako ya zawa bai bawa ya ci lafiya bu wai ko ya ci can doci bu ko ya sun gai zai doci da biyu annabi muhammadu wa aduwa ji dan ji ta fi ji dana na kaifin afibun na babu ya ba man kirki da wa ya yi mu gegan ya ko ba sun ci na wa daga dana. ya alul kitabi su koya yi labari ta sha ne abu ke dai alamtara ilallazi na otu nasiba min alkitab yu'minuna na jibti wa tagut wa na lil ladina kafaru Ha haula'i ahda min alladhina amanu salila? to ce ga ganin bayan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wacce ne zo bayan zai ja tsara ilimi na ta ciya yahudu jogin bai nasara ce wanda mira kuya adi bangare wagacin telebishan da musamman shagoyin su don yi wali ya yi miracle sa ya wula jiro bangare wuce dabu na ta cikin gwada wani miracle yi riga da wani wadda wujin yin sha so shi ya yi labari ga sha na wujin yana Yi bil jibti wa tawagut al sai na umar hatta khattab wujin fasara a asir a imani da ya kusa yi wato abu bai kushe tanji mun ba ga iza Allah ya fabe ba mun ga nan gishi ko ko nan gi ba ku ban ba uku. ku patta na je kuma kirki da zan don bai go ban ba bo ku bishe bo ku na boci we ba san ciwo mun ji mai adina e bona waye da ji gan be kiyo e ko sihiri ina ga mai wuwa ga waje man shi zamanin na e wani wuje man ya toji e ko sihiri ga jin da be amma yana ji annabi Muhammadu mu fatan ci ga jinazu majalisun jama'a musulmi shi waga yi katun wasu da tsakure ta ce waga katu jizo amma waga je zuma tuciya shetani ebe na gwakwa musulmi ji har gaske ko wurwuro ina wuce bayan doci bare ebe na zai je yi zawangi shi tauhidiya na annabi muhammad wuna dokwa man bukin ba tauhidiya ya zawangi ta min bari ga ba sun gya ebe na gwakwa ga yi koyan gita ba wa ya ga bawa ya gan gbogbo ke mun na walo bai nare liman ya fu liman ya ji ba ta galwa yin naji ta ma akida kicin wani lobe ya e tun wa ji daidai gan bayan nabi muhammadu ka yi da mutu ko da wani adini e ci zan dole ya sai e tun bai gan ya ji daidai gan bayan nabi muhammadu wuri sallallahu alaihi wasallam makaroji kataroji a gai ku zaure firakuji ba ta e gwamnati jiga ba wa dewa rai in na ce liba gan bai ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam to ce ga yi gaga manyan sojojin imani bai ya kusa iri gan bai kuwa to abuki har su ko bane bo imani na naji bai kusa kwajina wa yaquluna lil ladina kafaru aja sai ga gan da ji aga ha ulai a'da min ladina amanu sabila e ga gan da ji ga kafiriji kwake ga gan ziyo ya sahaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke la uwe o manga akida de de la un la to kafiri manga pa muhammadu ya za da un tine lo da du za e bo ki bo e ko na mutana we din inkare yake ni na muhammadu be be na man jiyore zije ku jiji gunki ya be man chaji ka da wucin wa'amman za a dini shi ya jahile shi mutu mace littafin mai ce katu bayani ne ya ji fatana mutu ce tuwa tuba amma kwadayi bai kwayin ji shaluwan gawa bugu jama'i musulmi shi ita akida yi fiya efu an wanzaka yawon lima yawai kwayin efu fata na jini ya kirkiya nga mala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kaida mu ciko ga wal ismu ma haka fi sadrika wa karikta an yasali alaihin na ede na yi tule fina nga yi na so mu yi kelo keji zan yi gbon wato wa karita wa yi nabo an yasali alaihin na wa ga zan dondo alewa ya zagu ke lwe fula ya e bonciji wa ga aliwe ga ole wa lagwala muyi na yawuwa ga wujin kwa kirkiya waji sallah nan ga oluwa zan dolewe dolewe waza mi tikpa nilo musalacin amma waye fuce jo pa mu ce layeji emi ba san ciji pa mu ce wa waye ja na yawuwa ga wujin kwa ngala na biya ya fatawa mu ciko wa karita wade ga wago to ga tun de dedana wade ga wago zan dolewe uta tiuba to ya tita cin fatawa ga tun na fujin kwa akida dede na waye zaben yin wuce latwana ce wa gujin kwa wagan wa ga iman cewa ikafiri wagan wa amma akida takfiri waye zaben ne ugwa ga akida na je kwa watiya wa fil ga sahaba na bi kafira ne ugwa ga akida dede ga waye zaben waye suso akida ifilita fejo na je ga wa libana ne ugwa ga ujin kwa kwa gama la akida sunna gbogi ngaju ta fillo ije patale ebona je dalili daga ba socho daga ba annabi muhammadu daga ba sahaba jo ne lotun bai yi amma zai ji ke patale wasu aja so da aji so jama'i musulmi shi na gayi kafa na yi wagi lami fa yatiki bu etiyan enewa wa be manina ateya e kwasi ire ataya da sun aduwa annabawa su kwaji fata aduwa ta ga agwa su muje kwa kirkiya ba ci ube oge ewu ilimi ewa ga ode kiyan wato e gagbaye e ba to sho bolo-bolo yin gima kanta ji ko alkhairi gima kanta ji a afe zai to e gagba alkhairi kafin ko ilimi na wai laye zawon gishi nan fe tu gagbu e ba to sho e bane ya zaji fibo ebo amfani zaba zuma na na ebo na wani legan gada ci ga wazin wajen ewo kirki a biya daga naira gutsu naira gu amma mu ga ci ga aduwa wajen a masalaci a da shi daga naira dari dari biyu nga mala to ke ya gani bai kunne iza e yi fibo ba zuma yana adu addu'a eh wuji waza ke lalo a kun lakani a jan ya e na naga na ba su kai felo kaida yi kul ma sa’altukun kul ma as'alukum ajiran in ajiriya illa alallah Allah e gagba kan dondo da so ci e tuyo bogo wa man kan dondo oge dida wa ko we lo ton adini e wuza wangi zikatu fi tu e gagba wa e ba so sho man wuce ko ya taisirul karimun rahman fi tafsirin kalamil mannan ngai sheik abdurrahman bin nasir asadi mugayi karkashin aya bai so ce ga wala tamnun tasakfir kiman kunna ga ga tamnun ala nasi bima azaita ilaihim minan an-ni'am ad-diniyya wa dunya aw dunyawiya ga zozo fe tuwe gagba ya be zawangi jiya alkhairi na wajiya fuska ta ijo fuska ta adini ke ya waye ga wa gani be zinyo gani be so shi wai gagba wa gani bai soci alkhairin dundu wajin ya zane fetu kiyo fetu ya gagba ya gbogbo gala alkhairi na wajen ya zane fetu ya gagba yi gwata uwa ma a zabuki wuki za wani jihar yujin alkhairi na amma jazu mace ta mana mana wuce zabuki wa kpaje za a mace gawa shi bai na ya no le ga wazu ya waga jijiga da ajin agawai egi makanta na wuka tuna waga wuwe bo wazo ji amfani ya guru wazu ya wazumiya musamman akida da dai ne da zan yi na waga za ukatu wale wai ka sallama wa jin waga dole waga ga wuri gawo ba wazumiya wazumiya bago jama'a musulmi shi man gaban ahsin ila nas mahma amkanak ji bolo bolo lo ba za wani ji gurgudu na to cha fa yona wansa inda indahum ihsanak amma ga wai pega bejin gawe wa ba wuce ci wa ba wuce ci waj'al man ahsanta ilayhi wa ghayrihi ala haddi sawa zai waji bolo bolo ya to zawjiya na tsata ala gikin dibane babu alkhairi da wala tamnun tasaffir jama'a musulmi waga jidawa sai waye gagba wagan da shi wa mutu ba aziki waye daga ba shi ibn kan ga ilimi ayi mutum amma tunna mai ya ce zawangiji aga tawabe awayo aga juma alkhairu udiriga na waga waje waya fiyo a ci tawabe wa ifunga wadi ebo na doka na ayo nan gawa lobe yo ebo e kwen gicho be asu babu bogo manyan sun da toci wasu na ngala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dondo nun ga sallah su ba jina duwa gicho wa inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan متقبلا wadu ba ko ko tuwan ranin bai ilimin amfani ilimi fi wani yagun ilimi kishin yagun ga ilimi na wallo tun wabe yana ilimi gun gana wani a ga waka tun da ma wallo tun da kafin wa rizkan tsayiban yan arziki kashe waga ya haramun waga ya wadda dagi ya waba wa amala mutakabbala o so ga ya tungu ya waje da gwaci zai fi bu kusi da kyashi jama'i musulmi shi iga ke da ya tanya iza ba gimci kwanna na mayan tafsiri shi zabe bayani ta sha ne wubana ngayi bal'am ya gina ba ura wasu ibn kafir inda bai gaji tsaron ita alamar yin zibo ita alamar yin mawuci kwanna to na dai karshen itan na ina mawuci kwanna shi zai da yi zai man na kalita fi mai gan mausu asul isra'iliyat wal mawdu'at kutu bi tafsir a to ya gane ji isra'iliyat jawabin da ya gane ji asfatu ta zuwa ne bai hadith mai ta zuwa tsata ne a da man kuna ya ga muhammad ahmad isa na mujalladi guba itan dondo da na fi qur'anu fi manje ku zabilita bai tafsiri da wannan na ta zuwa tsata ne ku ya kafi mujalladi guba tun ba zai fiye etanno sai dai isnadu da'id mutadwa mun ga zai so jiya yi suratul araf wani aya shifu shetu adwa ne bai rufin shi ga wasu alaihin a allazi atainahu ayatina fansalaqa minha fa'atba'ahu shaytan fa kana min tsakanin nalgawai ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلأت أو تتركه يلأت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصف القصص لعلهم يتفكرون توشق يا محمد صلى الله عليه وسلم واتلوا عليه نباء الذي آتيناه آياتنا ya zawan ji labari baya sayayi zai fara gani bai ilimi ya adini na itura gani bai ilimi ya adini zai ji shi zone mafi man so shiga ya labari gan wasa fara ya gauce wa gana kiyasi ya rata huncin wace wai buna su ko so jiwo zato amma ki kibe je man na fan salaka min ha in ga su mace ta yau? katun mulo su le katun ya fakana min al-ghawi mutu hafi da sacin yanzu mi ci jo ke ga yau kan don do man ga koya ne gwaju so bai wadde ka su tuna wade ga zo zo be ne wai ba ne a ga mu ci ne wallahi tallahi bogo ilimi wuji garanta wasu hafi garantiya wai to adabu ake wai be gamaniya ake wai be haramu giya ake wai be languya ake wai be cindaya amma manyan shi shi lafin da liyu shi kushe gwa a manna da tangiyo manna da tangiyo da ko sai ganda kyashi wato man wuce wannan na izi shara lo tafsirin man ginan saitu karkashin ayan nan ita e jibe ka kan ya wo zan da ci ga ya zuro da tashin jama'a annabi musa alaihi salam annabi musa shiga tun bayan madaina ciji wasu na ma zai ci shi madina ne muka wazi ne mu fai tura gani bai dukiye mu dai panama ma sai ba da wani annabi musa ta ci wani wazu mutane da wasu bai adini musulunci ba min ya gana shi mai tafsiri ke kube tiyan bal'a mai gen ba wurana nga ga gaga a ga yi zuwa na de huwa mujabu da'awa egwadu sarau nga ba ajaji wa aduwa ba ce ziyo annabi musa amma ya taje na shi zai ɓata da man shiga ya jingo na ta zuwa ne ta zuwa gama da shehu abdulrahman bin sa sa'adi wani gani gaga zane na shem ezuyo na goye kenan a aki wuya yau e je na kafin wi e tiya ayan na wana ga abil aya shamilun likulli ma atahu Allah wa ayati fansala minha aya na dai wugwa ga zandon do na ga tsara gani bai ilimi mu cha kuma je ta tulo gani bai ilimi na mu ga halo da tangyo to jama'a ji tube ke dai ne yi sadaka ya e kujin na je daya gona bugo ya ji kokari ya wudu ke ya e kujin kuma sun fi ko min shay'in fa inna allaha yan dundu ne ya gawo shirin yan arziki wa wani so shaga ya ku ya yi ikon in faku da dafugo bai wuce man kwanne ya saitu zanzu da na ga tara gani katina ji kokari wa sakatu e ya san qur'an fata wazu yo da karkana fi qasasihim alba bugo wazu ita ne zabagin ya ci go fi azil ayata targibu fil amal bil ilm ayan naje wuwa ga musulmi satun aga usaragan da kafina wa anna zalika rifatun wa anna zalika rifatan min Allah gannafa waja fe latu ya na dunaga tsara da ilimi mu ce lotun gan biwina umma ju ki tsaza gan da yemu shetani wage lotun da ilimi shetani ya gewa tawa amma tunno jezma tabawuna wadda fe gungun ya kundoro waga jin na yi na wa jin na yi na ɓatu ma wa yi su ta bi bugai waga manyan su da yin soci wani laman shetan ya je zance timan bu kuma sheta etun dogon bai ilimi kuma sheta etun dogon ilimi manyan lasha wa juru da ya buru ko ce waga waga gadan yi jewo adishan rina da yawa na wani a ga yi jewo illa da bure ebo na wa da to wa da ebo da yau da yi jenta zai wali manyan yi ya yi katar da wudaje shirin wuce dole a fi ba zuma wani faruwa to shi nimbo liman yi dole ga ilimin na wuce ya to shi N'o dole yi jira wai wakan gada gama na wai wakatar da izawa zai su da wani ba liman yi wani wala wanda wajen alaka ya man jiga bai mai firaku zuba shigar liman ya sha sai wuna zai ni da ku mini ya zagu ba kiwon ya gama zai wabi wani na da ku na fe loba yawa shi nan addini gawa gawa ya shi nan wallahi tallahi na ibadu nan gama na jama'a musulmi iji kafin keman na ji takpa na bi muhammadu ya nite gani bai na ji takpa ya bidiyo wani in na ji fata da ya kwa kirkiya mini ya santujo ne wane waga man yi kufana aga wasu fara gani bai ilimi eti mu ya al'umma ji su ga la mini we waje kiyo waje suma zan dongo di ruta kwatun ya wai wajen da diwo ga zan dongo na lobe miya na ya gobe wi ma wajen da diwo muji boji wangiya iwo gana ma muci kun san na yi je gana ga ibu da tayi mewa to shi mu yo man kon na ga yi da mini ya litafi kubo na ga majmul fatawa ne ga fa kana al muallima wal ustaz kad amara bi ajri shafin أو بإداره وإسقافه وإبعاده وناوي ذلك نذر فيه فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا أوكب بقدر ذنبه بلا زيادة غوغن يا من نوا ششي أودا يا غا أقوم بواني نما آ يا جار كبواني جيما آ kan don don man yawa ga wada ya ga gallo be man ka zai ma a ga wacce wale ina man ne ji wuce gan kiwa biyu na boji da diwo kashi boji wani tuti shari'a wani hujji tule zin docha a ga da ke kaman na je aibun da cana ga wala cewa ya gani biyu na na to ya gimi da janar kawo gani biyu kawju je bojin da cija ke man na je akida da dana e ba kai da ga cewa ya gani biyu e bo tasiri akida da diu da ga dawa ma bogo ngu gwen ya manja na lagi makanta ya jin mu cewa jina zan do lobe miya na ya lobe wi ma na je akida sunna قالوا ليس للمعلمين أن يهذبوا الناس ويسألوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ungwan ya manja na waga za wangi ga kere-kere ya lobe wani shi ma ya ji katube wani shi ma ya gube yi ma ya sawa ziba ma ya saye kaya ma gan na wuji boji man kirkya re wuji boji man kirkya gan na mini ya da wannan gama shi ebo na je man na da isma na manya adini je wa ga fi gwa ta la adini au wangi je bayani e na la wangi ga tere tere na man na ji la akida de denore amma da man ji fata ga ta akida nabi muhammad wa garbe sahabu ji aluma musulmi ja gare aluma musulmi ja ga amma man na unga sahaba ji kuma ke unga ya mai khawarija ji kuma ke unga mai sufa ji kuma ke unga ya shi mai shi'a ji mai lobe baya go ya ga ga tere tere so ko waya akida wangina annabi muhammad bai na wallahi da safu man na je ga al'umma da kere kere na ma na ji mai bai bajin muci na su oh, ya a bikin su ba wa musulmi ji laje ni waya kabo etiyan adina bu ko boji wangi na ji baka tuna wata ira gana jiwi boji dede na ji shari'a nan fata daga yantin yelo ji cin fata ga manazin su ko sai gani bai bojin na ji Allahumma la zan dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا تريت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا تريتها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي يريد أن يكون بالخير كما وعدنا تعالى يسعى جماعة المسلمين دورنا يمكن من أولية وبيجية لنا وحقوق لنا إن شاء الله بنبواتنا لنا يدعو إلى جماعة المسلمين لك